manuniya. dalla-dallan dalilan darewar 'ya'yan jam'iyyar APC a jihar Kabbi ta sa gwamnan jihar sanar da duniya cewa sabon salon sauya sheka ne kawai irin na 'yan siyasa. Akwai wanda kila yana son ya bi Atiku Abakar, in APC yake kaga sai ya bari. Akwai wanda yana PDP yana so ya bi Asuwaji Bola Tinubu in PDP yake sai ya bari. Game da maganar yakin neman zaɓe a coci-cocin da aka ce Peter Obi na jam'iyyar Labour na yi kuwa mai magana da yawun shi ne ya ce akwai abin da ya kamata ya gaya wa 'yan ƙasa. Za ka hana mutum musulmi ne ka ce mai kai je masallaci dai a raba kayukan mu ne ake kokari a manna mai cewa ina zuwa coci alhamdulillah ma gunduma ina zuwa coci maganar murgin murgin murkushe damuwar da ke dama ruwa ta bangaren gin al'umma kowa ita ce matsayar tsohuwar ministar mata da matasa idan baka gina mutane ba ba duk abin da zaka yi shi yasa muke bata lokaci hanyoyi kullum muna kashe kuɗi shekara hamsin a hanya ba hanya a ruwa ba ruwa asibitoci ba ba game da batun bujiro da sabon kamfanin jirgin sama mallakin Najeriya Najeriya kuwa ministan sufurin jirgin sama ne ya ce nesa ta riga ta zo kusa. Kamfanin jirgin sama na Najeriya wanda aka yi ta kokarin ya tabbata. Allah ya kawo lokacin da zai tabbata. Shi kuwa tsohon mai baiwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shawara cewa yake duk wanda ya ga masu siyan ƙuri'a sun to da kuɗi kawai ya dakawawa kawai dan ganin ya samu abin da zai wawusa. Duk inda aka ga ana karɓar kuɗin nan mutane su je sai su karɓi kuɗin nan amma da dama a dakawa kuɗin wasu in mutum ya isa ya je kai ƙara ka gani. Waɗannan fa so mun ta yau muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke zuwa cikin harshen Hausa. Shiri na tamanin da tara cikin jerin shirin manuniyan da ke nuna wa duniya yadda za a yi al'umma su numfasa. Me yiwa noman nemo numfasawar kuma amma ta harkar siyasa ta sa gwamna Atiku Abakar Bagudin jihar Kabi yayi bayanin yadda jam'iyyar APC ta asarar 'ya'yanta ciki har da manyan 'yan majalisa. Wani abu tsari ne na Ubangiji haka kaddara ce haka take faruwa wani wuri kuma a samu juyin siyasa wani yana so ya yi tafiya tare da wani akwai wanda kila yana son ya bi a ciko abakar in apc yake kaga sai ya bari akwai wanda yana pdp yana so ya bi asuwaji bola tinubu in pdp yake sai ya bari duk irin waɗanga sun tattaru ga abubuwan da ya samu a a jihanmu wasu na ganin cewa kamar excellency a matsayinsa na gwamna ya yi sakaci ya bar aleru ya tafi dubu ɗaya da ɗari tara da tara tare muka yi siyasa muna jam'iyya guda kuma kowa ya bada tashi gudunmuwa eh, alif dubu biyu da shidda na shiga takara na zama ɗan takarar sanata ya yanke yanke shawara da shi da gwamnatin shi su dawo pdp kuma ya ce senate yake so ya je na jaye sunana a kasa sunan shi ya je senate ba firamare sai ba to kaga zancen waya ce ni da shi ko da karfi ba haka ba ne illa kamar yadda na ce kaddarori da salon siyasan mutane yakan bambanta ganin yadda ake yawan yama didin yada magana cewa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Labour Peter Obi ya fe yakin neman zaɓe a coci maimakon ya fita sauran sassa ya sa mai magana magana da yawunsa dabta Yunusa Tanko tabbatarwa da duniya cewa wannan da kawai furci ne irin na 'yan siyasa. Tsakani da Allah mutumin nan Kirista shugabanninsa da mutanensa a nan yake 'yan uwansa ne kamar inda mutanen suke zuwa masallaci ne. Za ka hana mutum musulmi ne ka ce mai kai je masallaci? Dan dai kurin a raba kayukan mu ne ake kokari a manna mai ciwon ina zuwa coci. Alhamdulillah ma gunduma ina zuwa coci ba da a ce wallahi tallahi dan kungiya ce. Muna ba za ka ce hmm. game da masu cewa dan takarar ku dan takara ne na social media. A lokacin da aka yi Najeriya October 1st Najeriya bai taɓa samun ɗin siyasa da ya haɗa jama'a ba a sa'i guda kamar Peter Obi to kaga sun nuna muku ne cewa kuna mana kirayin cewa muna kan shusa to gashi mun fito kuma jam'iyyar abin da aka saba shine an saba ganin cewa tana da office a local government a bada kuɗaɗe a yi amfani da shi dan a cewa mutane zarafi to wannan siyasan ba shi za muke yi ba a yanzu da ake magana su ne suke kafawa kowane akwatin zaɓe suna nan a gindinta game da jinkirin jan kafa wajen gangamin yakin neman zaɓe kuwa ɗan takarar masajjan tare Najeriya na jam'iyyar APC a jihar Kanawa sanata Barau Jibrin ne ya ce yana ganin babu wani dalili da zai sa 'yan ƙasa su ƙosa. ka lura a yi tsarin ya sha bambam da na da a da sai an kai kusan ƙarshen shekara ake kammala primaries wato zaɓen fita gwani to amma wannan karan sai zama na an yi zaɓen da wuri saboda haka ba maganar cewar an makara saboda zaɓen nan dai ba za a yi ba sai nan da baɗi kuma cin watan biyu da saboda haka akwai lokaci kujerar ka ta sanata kano ta arewa an kai ruwa rana amma har yanzu ba a ga maliya yana kai komo ba to aini har yanzu abin da ke gabana shine kammala ayyukan da na sa gaba da bujuro sababbi. Tintin tintini ake tajin tajin da tattauna batun tattagar ƙasa zuwa tudun mun tsiran da wasu ke ganin gina kasa, za a wajen yin ayyukan a zo a gani wasu kuma ke ganin ai al'ummar ƙasar za a bunƙasa. Tsohuwar ministar mata da matasa Hajiya Aisha Muhammad Sani Ismail ta ce akwai abin da ya kamata a gane duk duniya an yi ittifaki shi ke bunƙasa ƙasa. Wato abin da ba ma ganewa shine harkan mata ba ana yin ta wai harkar mata kamar biki harkokin mata ko kuma tausayawa mata a'a harkan mata ita ginshiki ne a harkar tattalin arzikin kasa da ci gaban kasa. kuma abu ɗaya shine idan baka sa arziki akan mutane ba to ba za ka samu arziki a ƙasa idan ka gina mutane shine za ka yi arziki idan baka gina mutane ba ba duk abin da za ka yi shi yasa muke ɓata lokaci hanyoyi kullum muna kashe kuɗi shekara hamsin a hanya ba hanya a ruwa ba ruwa asibitoci babu har ya kai ga a yau komai rashin ka a ƙasar nan kana ɗan tattara kuɗi ka tafi wata ƙasa Egypt don ka samu lafiya sai mun canja yadda tsarin yake to amfanin wannan cibiya kenan ta mata. Tun bayan hawan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mulki yayi wa 'yan Najeriya alkawarin ganin ya dawo da kamfanin jirgin sama mallakin kasa Sai dai duk da dogon jimirin jirge jiragen a Najeriya a ƙarshe ministan sufurin jiragen saman Najeriya sanata Hadi Sirka ya ce yanzu dai kam nesa ta riga ta zo kusa. Kamfanin jirgin sama na Najeriya wanda aka yi ta ƙoƙarin ya tabbata. Allah ya kawo lokacin da zai tabbata. don mutane da yawa da yawa su samu aikin yi domin zirga-zirgar jiragen sama sauki ni da ke mun sani yanzu idan mun je tashoshin jiragen sama mu za mu ta zama daga nan halla ila jirgi bai zo ba magana ce ta cewa kasuwan na da girma kwaran da gasken gaske yadda tilas sai wasu waɗanda za su iya yi su ma sun shigo to in haka ne me yasa suke korafi a suna to ai korafi ai kowa ba ya san kishiya ke yanzu imijin ke kara miki mata kina so kuma inda sun lura ai ba kishiya bace ba aboki aiki ce da za mu ba cikin ɗari Najeriya za ta samu a wannan dukkan kasuwanci shi wannan kamfanin baki dan shi kamfanin Najeriya ne 100 bisa 100 amma mutane 'yan 'yan najeriya sun ɗauki kashi 46 gwamnatin najeriya ta ɗauki kashi 5 sannan wasu dunkulallun 'yan kasuwa su kuma sun dauki kashi 49 kamfani muka shirya kuma yau shekara ba gwamnati za mu yi jama'a ku taho za mu yi amma ba su zo ba shi yasa ka samo a waje Ethiopia ba wai a waje ba na samo ne duka duniya ko da dama ba a ce za a sa kawai dan Najeriya a'a duk duniya game da barazanar baje kuɗi a ranar zaɓe domin sayan ƙur'u kuwa ɗaya daga cikin masu neman kujerar masajjan tare Najeriya cikin jam'iyya mai kayan marmari a jihar Kanawa Honorable Abdulrahman Suleiman Kawu Sumaila ne ya sanar da talakawa cewa da sun ga irin wannan kuraɗe kawai su daka musu wawa dan sun samu garaba basa Na sani mutane sun gama fahimta kuma malamai sun yi jawabi mutane su fita su karɓi kuɗin nan. Ai da sanin su suka mai da dala ɗari bakwai da wani abu. Da sanin su suka mai da kwanan masara ya yi tsada. Da sanin su suka mai da shinkafa kusan dubu talatin. Manja niƙa da mutumin ƙauye zai je ya kai da gas bai taɓa tsada irin na wannan lokacin ba motar haya asibiti babu magani duk da sanin su suka yi domin a sa mutane cikin wahala. Don haka duk inda aka ga ana karɓar kuɗin nan mutane su je su karɓi kuɗin nan amma da dama a dakawa kuɗin wa wasu in mutum ya isa ya je ya kai ƙara ka ya ce nan mun zo muna raba kayan sata wani sun zo sun daka mana wawa ya je ya kai ƙara ka gani da haka babu wanda kuɗi da zai yi tasiri in kuɗi zai yi tasiri ai apc ta karɓi mulki ne a hannun pdp pdp da take da central bank take da duk masu kuɗin ƙasan nan take da 'yan sanda da soja da dukkanin wata tsiya da za su iya yi domin su tabbata a mulki amma talaka ya ce a'a ya zaɓi abin da ya dace yanzu ma haka ne zai faru. ga iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da iko cewa kwanakin da aka kebe musu fa suna ƙara ƙarewa ne kuma saura iris su ƙarasa domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 213 biyu da ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin iko su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin sun dafe kuma babu yadda za a yi a ce a fasa kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyon da kan ji a cikin wannan shiri daga kowane sassa. Ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.